mata da matasa inda mukan tattauna da zimmar ilmantarwa ko faɗakarwa har ma da nishaɗantar da ku masu kallon mu a wasu lokuta wanda kuma ni umar muhammad gombe na kan jagoranta to a yau kamar kullum a cikin shirin a wannan zaure za mu yi duba ne akan abin da ya shafi wato bita akan muhimman batutuwa da suka faru a shekarar 2003 wanda take cike da ɗumbin ƙalubale da matsaloli daban-daban a tarihin najeriya da ba za a taɓa mantawa da su ba za mu kuma kalli ita sabuwar shekarar da a yau muke hudu ga wata da za mu ga yadda salanta zai iya kasancewa bisa ga hasashen bakin da muke da su a wannan zaure to a yau a cikin shirin domin a tattaunawa akan wannan maudu'i mun gayyaci matashin ɗan siyasa kuma a basarake ne za mu ce shine dan galadiman bebejin katsina sannan kuma shine shugaban gidauniyar dai a dan galadiman bebeji foundation haka kuma ya taba kasancewa tsohon shugaba ko dg na kungiyar yakin neman zaɓe ta dikko jobe grassroot awareness a shekarar zaɓe din da ta 2023 a jihar katsina kuma yanzu haka shugaban masu rinjaye ne na majalisar karamar hukumar kusada to uh, honorable uh, shafi'u yahuza kyafau na tabbata ba bako bane ba yakan shigo shirye-shiryen mu da dama to honorable barka da shigowa cikin wannan shiri masu kallon mu barka mu da wannan lokaci to masha Allah sai kuma bakuwar mu ta biyu bakuwa ce amma ta cikin gida gogaggiyar 'yar jarida ce wacce muke gabatar da shirye-shirye da ita a wannan gida wato khadija mahmud to khadija barka da shigowa To, Malam Umar jama'a masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da kasancewa duka da wannan lokacin. To, Honorable Barin fara da kai. Abubuwa da dama sun faru a wannan shekara ta 2023 a waɗanda har kawo yanzu mutane suna tofa albarkacin bakinsu a kan wasu batutuwan ma ba za a taɓa mantawa da su ba a menene za ka iya muhimmantawa a shekarar nan ta 2023 da ta ƙare to auzu billahi minash akwai abubuwa da suka faru inda kusan in ce ba za mu iya sa wasu duka ba eh, ya gaskiya in muka fara da babban abin da ya faru dai a 2023 in ce hmm. shine abin da ya faru na canza kudi wanda tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ya na hmm. canza kudi ana gab da tafiya zaɓe gaskiya gaba daya to kusa in ce a cikin muhimman abubuwan da suka faru eh, wani yana daga cikin abu mai muhimmanci wanda ya faru na shekara da ta gabata 2020 hmm. musamman a watan biyu farkon shekara ce farkon shekara eh, kenan kware kuwa to me za a iya tunawa ko da yake gwamnatin ku ce ta apc na san watakila ba ka san kai nitso amma idan za a cire siyasa a gefe daya za mu ga ko da yake har yanzu ma da jam'iyyar taku ta apc ce mun ga ta kama shi wancan gwamnan babban banki kuma yana amsa tambayoyi musamman ciki wasu na zargin har da ma wannan sauyin kuɗi wanda shi shugaban ƙasan ma yake ganin an wahalar da shi a wancan lokaci idan muka dubi shi canjin kuɗin shi kan shi lokacin da aka zo aka ce an canza kuɗi koko za a canza kuɗi mutane da yawa sun rika tunanin cewa shi wannan canjin kuɗin an yi shi da wata fuska ne ake so a yi shi hmm. shin ana nufin cewa a canza kuɗi domin apc ta faɗi domin kowa riga san canzan kuɗi eh, eh, especially mutane da shekara arba'in sun san abin da ya faru mm. lokacin buhari na zuwan shi na farko wanda canjin kuɗi ya wahal da mutane kwarai da aniya mm. wannan karan lokacin da aka faɗi cewa za a canza kuɗi mutane sun ta kawo tunani da yawa especially mu 'yan jami'ar apc eh. to ni kai na tunani na ya kulle Uh, na farko dai na ga in dai ko ana son apc ta ci zaɓe cikin sauƙi to bai kamata a ce an canza kuɗi a wannan lokaci da ake ciki wannan kadami da ake ciki ba mm. to amma dai an yi zo an yi canjin kuɗi kuma mutane sun ji irin abin da suka ji mm. wanda an yi ta complain sosai wanda sai dai dan girgiza mu lokacin zabe dan idan akwai wahalar da muka sha lokacin zabe ba wani abu bane wanda ya jawo mana irin wannan canjin kuɗin da aka yi wanda a ƙarshe an rika zargin shi kan shi shugaban bankin eh, wannan cbn da mm. kutun gwila na karfafa yin canjin kuɗin a zarge fa da aka yi eh, na ganin cewa ya kada shi shugaban kasa mai ci yanzu ko hmm. ma'ana bai samu nasara ba don hmm. zargi ne za mu ci hmm, to amma dai gaba ɗaya dai shi kanshi canjin kuɗin ya zo ma mutane da ba zata kuma hakika mutane sun sha wahala ba za a taɓa mancewa da canjin kuɗi ba wanda da kuɗinka a banki sai ka zama kaman ka zama almajiri baya da za ka yi don haka ba hali ka je ka ɗauko kuɗi wani ma zai zanna yana yawo bai da ko kwandala amma yana da kuɗi a account ɗin shi mm, to wannan abu ne gaskiya babu wanda ba za mu manta da shi ba wanda kaɗan da wanda suka faru a shekara da ta gabata na'am khadija idan na dawo kanki ke yar jarida ce mm. kuma kuna leƙe-leƙe da yawa mm. ban sani ba me za ki ƙara a kan wannan sauyin kuɗi wanda ban sani ba ko bai ma shafe ki ba ki Ah, wa ala nabi na muhammad wa ba'ad assalamu alaikum a shi dai magana na a ah, sauyin kuɗi da ƙasa ta tsinci kanta a ciki mun tsinci kanmu a cikin wani hali ne da sai mu ce ina lillahi ina da raji'un mm. saboda babu wanda bai shafe shi ba saboda a yanda aka bari kowa ya sakankance an faɗi akan cewa za a yi canjin kuɗi amma kuɗin da za a fito da su sababbi za su wadata kowa ya samu to sai daga baya cece ku ce yi ta faruwa da yawa ta wani fannin ma an ce wai shugaban kasa ne ya zauna da shi ainihin shugaban tsohon shugaban kasa ne a cece ku can mutane hmm. wasu sun ce shugaban kasa ya zauna da tsohon shugaban kasa na wanda muhammad eh, buhari eh, eh. ya zauna da um, shi sabon shugaba na yanzu um, hmm. shi shugaba tinubu a inda wai sun samu wani um, Uh, keɓewa na magana inda suka yi fira da juna a inda shi uh, shugaba tinubu yake nuna mishi akan cewa idan har kuɗi uh, ba matsala ba ce shi zaɓe inda don ta kuɗi ne da hmm. sauransu yana da mafitan shi da sauransu so inda mutanen suka ce wa'inda su suna kusa-kusa da su ne inda muka kukkutsa muka jijiyo labarai hmm. sun tabbatar mana akan cewa shi wannan canjin kuɗin da sa hannun tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari a ciki saboda baya son mulke shi shugaba tinubu amma ba zai ba wai da hannunsa ba ba shi ya ba da umarni a canza kuɗi haka amma to ai abubuwan ba za a fito ba kamar ya zance ma ubangida ne da yaro da ubangidansa saka iya ka tura kamar yadda kika fahimta bai mm. son shi shugaba tinubu ya a cewar mutane ba wa'inda suke kusa kusa kusa mm. suka ka kawo shi wa'innan ƙanana mm. ƙananan eh, zantaccaka to amma masani sai Allah tun da ba mu wani a kaya gudanar da shi na kunci a wannan lokaci da aka yi sauyin kudi kamar yadda honorable ya ce ba ba zato ba tsammani mala umar gaskiya tun da nake tun da dai ni kan ba a haife ni a zamanin da buhari ya taba yin mm. mulki ba mm. ban taɓa ganin masifa irin wannan ba saboda ni din nan na siya naira dubu biyar dubu tara eh eh wallahi tallahi kuma lokacin bani da yanda zan yi hakan nan na siya shi saboda ina son mu sha mai mu tafi akan naira dubu tara e sannan kuma e aka zo lokacin da aka ce kai da kudinka wai sai ka bi layi sama da mutum ɗari biyu suna jira amma sai dai in a baka dubu goma shi ma dubu goma interest din shi an yi tripling din shi kuma dole sai ka biya kuka biya kuka tafi wasu suna su wani hmm. masifa ya fi wannan kuma a lokacin da mutane suna neman me za su ci su kai bakin su an dakile wanda ina ganin hakan ma yana ɗaya daga cikin abun da ya ƙara ba mutane um, hujjan su na kin yin zaɓe saboda sun ce su ba su ga dalilin da za su fita yin zaɓe ba saboda a alƙaluman uh, da kuma uh, labarai da sauransu abubuwan da suka kai suka kawo mm. banda zaben shugaba muhammadu buhari ba a taɓa yin wani dan siyasa da Allah ya jarrabci 'yan ƙasa da kaunin shi kamar shi uh, uh, tsohon shugaban Muhammadu Buhari ba. So bayan wannan zaɓe a yanda 'yan ƙasa suka nuna mishi so da kauna to bayan fitintunin da suka tsinci kansu a ciki wanda still shi ma wa'inda suke kusa da shi sun ba mu labarai sun kuma kawo mana magana kan cewa shi mafi yawancin abubuwan ma abinda suke son ya sani kawai shi yake sani bai da masaniya akan abubuwan da 'yan ƙasa suke ciki. su kuma 'yan kasa sun karyata akan haka saboda ne sun ce su sun zaɓe shi saboda ya ce zai iya sannan kuma sun sami akasin hakan ɗin so a wannan lokacin gaskiya eh. malam umar an jijiki ba dan kankane ba gaskiya an yi jijiki to Allah ya sawaka Allah da ya ah, honorable dazuka tabo batun zaɓe inda kake maganar wannan canjin kuɗi ya shafi zaɓe mu kalli zaɓen wanda wannan 2023 ita ce kakar zaɓe ta wa'adin karewan mulki kuma aka gudanar da waɗannan zaɓuka har ma da naku a ciki kila in za ka faro mana daga ƙasa mu ga yadda ka fahimci yadda zaɓukan suka tafi da kuma ƙorafe-ƙorafen da suka biyo baya ko ko zaɓe ya yi lafiya lau ba wata matsala to idan ka kalli shi zaɓe zan ce zaɓen da aka fara na kamar mu katsina mm. an fara yin zaɓen kana hukumomi ba ciki 2023 ba 2022 aka yi zaɓen eh, an yi zaɓe eh, na ƙananan hukumomi a wannan lokaci saboda ana ganin cewa ba karamar hukuma tun da shi mai girma gwamna wancan tsoho ya hau bai kana hukumomi ba mm. to sai da lokacin zaɓe ta hukuma da ake ganin cewa zai iya ba da ciwon kai har in dai ba a ƙara shirya zaɓen kana hukumomi domin in ka mm. kalli kana hukumomi su ne kusa da talaka mm. inda su ne talaka zai ɗan ji daɗi to wannan ne ya sanya shi wancan tsohon gwamna latun katsina aminu bello masari ya shirya zaɓe a watan uku da shekara 2022 mm. aka zo aka zo aka yi zaben kananan hukumomi wanda a nan ne ma apc ta ɗan gwada karhinta ma'ana ta san cewa inda take da kurakure da kuma inda za ta iya mm. kowa da ya ga yadda zaɓe kasance mm. kuma an yi zaben lami lahiya gaskiya ba samu na kananan hukumomi wanda aka yi a 2022 kenan na kananan hukumomi matsalolin tsaro a katsina eh, amma an samu eh, duk da matsalolin tsaro gaskiya an yi zaben lami lafiya kusan mm. kowane karamar hukuma an yi zaɓe mm. kuma an samu kai eh, kayan zaɓe ko ina mm. an yi zaɓe lahiya an tashi lafiya kuma a ƙarshe dai ita jami'a apc mai mulki a jihar ita ce ta samu nasara dukkan ƙananan hukumomin da suke a jihar kusan jihar karau 34 eh. wanda su ne suka samu nasara su da kansul su gaba daya suka samu nasara ya in banda karamar koma daya da aka samu eh, ma'ana inconclusive oh, wanda ita ce dutsen ma aka dan eh. samu wannan kuma a ƙarshe dai daga baya aka yi wannan kantomomi wadda har yanzu kantomomi ne mm. to wannan zaɓe ne na ƙarmu kuma wanda aka fara yi kusan yance shi ne share fagen zaɓen 2023 eh, an zo bayan ana gama zaɓe kuma aka ci gaba da yin zaɓuka na share fage na primary election mm. kenan aka yi su na cikin gida bayan an gama kuma aka ci gaba da kamfe tun daga kamfe din abin 'yan majalisu zuwa gwamna da shi kan shi shugaban ƙasa wanda yake takara a jami'ar apc an zo an kawo lokacin zaɓe duk wani shirye-shirye sun zo ƙarshe kuma aka zo aka shirya zaɓe wanda kusan in ce zaben 2023 gaskiya zaɓe ne wanda aka yi shi lami lafiya an yi zaben nan lafiya amma kafin a shiga zaɓen, zan so in ji wannan ƙungiya. takata ta dikko jobe yaushe ka kafa ta bayan zaben kananan hukumomin ne koko bayan zaben kananan hukumomi na kafa kungiya eh, bayan ma an yi zaben kananan hukumomi kuma an zo an yi primary election na eh, na gwamnoni mm. an gama primary election gaba daya mm. to sai muka ga da wacce irin hanya zamu taimaka ma ita wannan apc da kuma 'yan takarkaru eh. Eh, especially shi kan shi gwamna wanda shi ne muke son maga cikin ikon allah ya zama gwamna a wancan lokaci hmm. wani ne ya sanya muka tunani maka kafa wannan kungiya ta jobe grassroots awareness hmm. ma'ana ta faɗakar da mutanen karkara waye duko waye jobe ma'ana kuma da sauran 'yan takakarin na hmm. jam'iyyar apc da shi kanshi shugaban ƙasa wannan abin kuma ya sanya muka shiga lungu da saƙo kuma cikin ikon Allah muka samu nasara aka zo aka yi zaɓe aka samu nasara don ina tabbatar maka a malam umar gaskiya an yi zaɓe ba dai kamar mu katsina state hmm. an yi zaɓe ba wani da hankali ko tashin hankali ko sata akwati duk da cewa apc ba ita ta yi rinjaye a zaben farko na shugaban eh zaben farko na shugaban kasa da aka yi wanda eh, mu ba za mu ɗauka ba mai rinjaye ba tunda da rinjayen da nawa ne ka ya zo kuma babban abin shi ne an dai pdp ta eh, dai pdp eh, ta dan hizge mu da kuruu ba su ci ɗari ba ko ɗari da wani abu to wannan kuma ya sanya daga nan kasan san mu katsina gaskiya katsina sun san siyasa kuma sun san me suke yi aka ga cewa to tunda ko haka ne zaben gwamna da ya zo na yan majalisu kuma wanda ya zo da bazata mm. aka zo aka samu nasara gagaruman nasara da kusan linki biyu akan ita jam'iyyar pdp wanda shi mai girma gwamna ne yanzu ya samu mm. nasara akan abokin takarar shi wato sanata lado dan marke mm. da kuma kusan duka 'yan majalisun jiha da muke da su 34 mm. ina ga eh, da biyu muka ko in ce wa'inda ba su ci ba inda ba mu samu nasara ba ɗaya ne wato inda shi gwamnan lado dan mulki hito eh. wannan ne kawai ba a samu nasara ba wadance shi kaɗai ne wanda yake dan majalisa a jam'iyyar pdp yanzu haka a jihar katsina eh. an zo an yi zaɓuka tun daga na shugaban kasa aka zo aka yi na eh. gwamnoni aka samu nasara aka zo aka kafa gwamnati wanda kowace gwamnati da irin yadda take zuwa da abubuwanta. Haka ne. Ah, shi mai girma shugaban kasa sabon shugaban kasa da ya karbi mulki daga hannun tsohon shugaban kasa muhammadu buhari mm. wanda aka yi ta mafatan alkhairi wanda yana zuwa babban abin da zan kare ya tunawa mm. abu ɗaya da abu da ya fara yi lokacin da ya karbi mulki shine cire tallafin man fetur wanda lokacin da ya cire tallafin man fetur to eh amma kafin mu je ga batun cire tallafin nan ina son ya zama <laughs> magana ce mai zaman kanta eh. bari in je ga Khadija me za ki iya tunawa har ila yau mm. baya ga sauyin kudin nan da kika ce har dubu biyar kika saye ta a matsayin dubu tara har honorable ya sa ni gaba eh, eh. kuma ya za ki iya tunawa dai wanda bai yi daɗi ba to mala umar abubuwan suna da yawa bayan hmm. wannan inflation inda aka samu an zo an ƙara samun matsatsali na inda aka zo aka sami eh, wannan tashin hankalin na kalubalai hmm. um, na tsaro kalubale hmm. na tsaro malam umar abun da ya faru a tudun biri abu ne na tashin hankali kwarai da gaske wanda kwarai da gaske wanda tsakani da allah abu ne wanda babu duk wanda wannan iftila'i ya kasance yana ɗaya daga cikin ya faru da shi to gaskiya malam umar banga abin da za a yi ma mutum wanda zai yayyafa ma zuciyar shi ruwa ya ji sanyi a hmm. cikin wannan abun ba saboda akwai wa'inda yau a ce an kashe 'ya'yan mutum an kashe jikoki da mata da sauransu to akwai abin da zaka ji a rayuwanka ma to kai ka rasa wa'inan ka rasa zara'a to me zaka zauna kai kamar a ce masu siyasa da 'yan masu mulki idan babu 'yan kasan da zaka mulka to me zaka mulka ka mulkin ka yi da shi to wannan yana daya daga cikin abun eh, tashin hankali da ya mm. faru da ƙasa da kuma wannan ɗauke ɗauke da ake fama da shi na garkuwa da mutane wanda dai duk a wannan mm. shekara na dubu eh, biyu da ashirin da uku sun fi wannan matsalar ta'azzara sosai wannan matsalan din da ya faru na mm. ɗauke ɗauke sannan a cikin wannan shekarar ne aka sace mutane a cikin jirgi wanda sun sha bakar azaba farkon farko wurin watan su mm. bakwai mutane daga za su tafiya aka kama su a jirgi aka yi garkuwa da su wannan shekarar 2020 da shi ma da 22 ne eh, ya faru to eh. abubuwan rashin tsaron gaskiya mm. maimako ya ɗan rinka sauki ta'azzara yake sai kuma jihar plateau shi mm. ma inda har ila yau mu kanmu mu dai a matsayin na 'yan jaridu har yau mu ma samo sahihin labarin cewa ga ta inda wannan kishe-kishen yake tasowa ba inda aka ce dai abun ya zama na a lullube yake an ki a gane su waye suke wani da shi wannan kashe-kashe wasu sun ce fulani ne suke ramuwar gayya wasu sun ce wasu kabilu ne wasu sun ce 'yan ta'adda ne amma har yau ba a san su waye maharam ba maganar gaskiya kenan ah, gaskiya ne to akwai na san abubuwan jibgi da yawa ana maganar kwanaki 360 har ma da biyar to ba wasa ba ne kamar yadda honorable ya ce ba za mu iya kididdige su ba mm. sai dai mu shashafa to amma kafin mu dora bari mu je hutun rabin lokaci idan muka dawo sai mu dora daga inda muka tsaya masu kallon mu da fatan kuna biye da mu kuma kuna kallon yadda wannan tattaunawa take kasancewa tare da honorable shafi'u yahuza kyafau wato matashin dan siyasa kuma shugaban masu rinjaye na karamar na majalisar karamar hukumar kusa da a jihar katsina sannan kuma har ila yau shine shugaban wannan gidauniya ta dan galadiman bebejin katsina foundation sai kuma ita khadija mahmud wace bakuwa wato bakuwa ce ta cikin gida abokiyar aiki za mu tafi hutun rabin lokaci idan muka dawo shirin zai dora kada ku matsa daga akwatunan talabijin ɗin ku ga munan tafi ku dakace mu. masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilimantarwa faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullum a To haka yake masu kallon mu barkamu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci kafin tafiya hutun kuna dai tare ne da kaftan TV Hausa da ke nan babban birnin tarayya Abuja kuma wanda wannan shiri na tattaunawa ne ke zuwa muku a daidai wannan lokaci tare da matashin dan siyasa Shafi'u Yahuza Kyafau da kuma abokiya aiki Khadija Mahmud. To malamai barkamu da dawa. Ito honorable mu koma kan maganar da ka ɗauko ɗazu ta janye tallafin man fetur wanda shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya aiwatar wasu ma in aka ce a awa guda ma bayan hawarsa kamar ya abin nan wasu na cewa mintoci ne kaɗan <laughs> bayan karɓar ragamar mulki wanda kuma har yanzu wannan mataki shi ke ci gaba da jijjiga al'ummar najeriya kai ya ka kalli janye tallafin da raɗe-raɗin da ake kuma na cewa za a sake dawo da shi to idan muka yi kalli shi janye tallafin man fetur wanda shi sabon shugaban kasa ya bayyana daidai mm. lokacin da aka rantsar da shi a mutane sun ta murna a wancan lokaci sun ɗauka cewa shi wannan janye tallafin zai taimaka wa najeriya da mm. kuma tattalin arziki saboda an zano abubuwa kusan guda uku wanda shi shugaban kasa sabon shugaban kasa ya zano lokacin yake cewa ba zai yiwu bai rika subsidizing ma'ana ya rika ba da tallafi wa kasashe kusan guda hudu Najeriya da mm. Cameroon da mm. niger da kuma Benin Republic mm. kuma mu ma mun san da cewa haka ne idan ka tafi bakin bora yadda ake sayan mai da kasashen waje ana fidda shi kusan gaskiya ne to amma dai a ƙarshe dai yanzu ɗan najeriya tabbatar da cewa shi kan shi wannan ya tallafi ba karamin abu ne ba mm. yana ci gaba da jijjiga 'yan najeriya binni da karkara saboda mm. duk wani abu da ka sani ana saidawa a najeriya yanzu ya kusan linka sau uku yanzu ya kai ga cewa dan najeriya mutum mai karamin karfi bai isa ya tafiya ba nan da can inda mota zai shiga kilomita talatin zuwa ɗari wallahi ya kwamace ya hakura da shi to wannan janye tallafi abu ne wanda gaskiya yana taba yan najeriya kwarai da hmm. anyadi ba da yanzu ba fata ake ba ana raɗe raɗin cewa man ma zai koma ko da dubu ɗaya ɗari biyu ne duk da ne raɗe raɗi ne ba tabbas Allah ya hmm. kiyaye eh, eh, amma gaskiyar magana tallaye janye tallafin nan da aka yi abu ne wanda yake taɓa jisukatan Najeriya da hmm. kuma amma ita hukumar NNPC din ta ba da tabbacin cewa babu wannan karin da haka kada 'yan Najeriya su su yi fargaba a kan wannan. za a iya aminta da irin wannan e, ta eh, ta faɗa an ci amma dai ba za dan Najeriya ba zai iya aminta da wannan ba sai an ga lokaci ya tafi cewa man nan bai karu ba domin tun lokacin da aka ce an kara ma ai ba 700 aka kara shi ba 600 aka kara shi ba ma hmm. a lokacin kadan kadan ne ta kai wannan ta kai wannan farashin hmm. da 300 ya koma da wani abu ya kai 400 ya kai 500 hmm. har yanzu ga mai kusan akwai wuraren da ake sai da shi kusan 700 a arewacin Najeriya kamar in ce Maiduguri da sauran wurare wurare nesa nesa ah, kuma bayan nan bayan an kara shi wannan mai an hito da tsari cewa za a hito da wani tsari wanda zai tallafa ma 'yan ƙasa na rage raɗaɗin shi kan shi wannan janye tallafin mm. wanda Eh, sofa dai har yanzu su 'yan najeriya suna nan suna jira suna cike da fatan cewa hmm. in dai ba a rage wannan farashin man to wannan kudin raran man da aka ce an cire wanda ake hmm. tarawa hmm. to ya kamata su 'yan kasa su ga wani abu a ƙasa ma'ana ah, kamar yadda aka faɗi cewa za a ba mutane wannan kash da kuma wanda aka ce za a gyara matatun ƙasa domin shi man ya zama ya wadatu ko ina ana samun shi wanda ba zan mance ba kwanan nan da an ce eh, wannan matatan man fetur ta Legas mallakin dan eh, gwate ta fara aiki mm, da kuma wanda mallakin su gwamnatin tarayya wanda muke da su guda uku kuma an ce tabbas a wannan shekarai mm. farko farkon su in Allah da za su ci mm. gaba da aiki to muna cike da fatan ta fatakwal ma hatta fara aiki to muna cike da fatan cewa wannan abin da aka yi zai taimaka ma 'yan kasa. Mm. domin su ga cewa wancan cire tallafin ba wai abu ne wanda ya zama zai cutar da su an ga saukin shi tunda an yi ne domin taimaka ma al'umma kasa ba wai domin gallaza ma yan Najeriya ba ina da mm. ina da wannan yakinin mm. to ya kamata ko a ga alfanun shi cire tallafin man fetur din wanda amma dai sofa har yanzu dan Najeriya bai ga wani alfano ba illa ba ga halin kakanika da aka shiga ciki gaskiya haka ne to Khadija shi honorable kansa ya tabbatar da cewa wannan janye tallafi na ci gaba da galabaitar da 'yan najeriya wasu matuli ne sun ajiye ababen hawansu wadda ba su da shi kuma da da suke shiga mota wasu da yawa yanzu kafa suke tafi kuma wannan abu ma karuwa yake eh, ke ya kika kalli wannan yanayin da ake ciki musamman ma mata da ake ganin suna tsawarawa wajen bukatunsu mata ba su cika kallon halin da ake ciki ba sai dai su ce a yi musu <laughs> abu kaza ni abin da zan ce a nan wurin ne magana na zai dan zama kamar dan kishiya ne da na honorable saboda honorable shi bai sake jiki ya faɗi ba magana amma ni dai a daidai wannan lokaci to ina jin saboda haka ni kuma a matsayina na 'yan jarida mu murya ne na jama'a a zan iya in ce akan cewa zan yi amfani da wannan ni dama ne domin in yi kira ga shugabanninmu kan su duba su san meye ne yake tafiya a ƙasar din idan har an cire wannan tallafi domin tallafa ma 'yan najeriya ne to 'yan najeriya su gan shi a ƙasa saboda azaban da raɗaɗin da suke ji a cikin zuciyarsu na cewa sun fita sun zaɓe Um, shugabanni domin su yi musu abu mm, mm. to su fito su yi ko sa ji sanyi a cikin zuciyarsu mm. saboda ana cikin musiba da tashin hankali malam umar akwai wuraren da idan za ka je kai ni ko a gidan ma bari in faɗa ma ni ko a gidan mu ma an ije wasu motoci an daina hawa to malam umar dan me expenses din yayi yawa in za a ce yau bari a fita da wannan mota a fita da wannan mota a fita da wannan an haƙura kawai a iji wani mota saboda wani mota shi ba zai tafi ba sai an yi mishi full tank mm. full tank ɗin da ake yi da dubu ishirin yanzu sai dai ka yi shi wurin dubu ɗari kaga ya ninka wurin so uku mm. malam umar idan zan koma baya akwai wani fira da muka taɓa yi da abdul fatah a kan siyasar ma a yau inda na ɗauko labarin wani gurgu wanda yake tukin keke napep sanadiyan keke napep din ne ya samu eh, yi hatsari mm. har aka cire mishi kafa inda yake cewa ba keken shi bane haya faci eh, yana a rani mm. ya yi amfani da ita wurin abokanayen shi ya ci da iyalan shi to yanzu a halin da aka tsinci kai duk wanda ka ce dan ba ni aran abun hawan ka in je in dan nema abinci in dawo zai sai ya tabbatar karkaf yake babu mai a ciki tukuna zai ce maka gashi mhm. to idan ya baka ka ka dawo ko dai ka kaje ka je dan yi tafiya tafiyan ka dan jujjuya ka juya ka dawo to ba za ka sama bai ka a lokacin da idan ka sa lita daya mm. za ta ishe ka dan je ka dawo za ta iya taimaka dubu ka mm. kana ɗari bakwai ko da wani abu a mm, sama ka zo ka ce ma mai keken ko ga wannan abu idan kuna mutunci ma mai keken zai ce ka bar shi kawai da dai sauran sai ce to wannan kuɗin zai ishe ka kai ko ce ne ko wani abu amma a yanzu ba zai yiwu kama je ko ina da wannan mai ɗin ba ma suna cikin azaba da masifa sai dai kullun su sha kunu matan shi tana da kunu su tsira da sauransu so a daidai wannan gaba ina roƙon manyanmu da ah, su shugabanni da su dubi akan wannan janye tallafi da aka yi na man fetur saboda ni dai a sani na babu wani abun da yake gallaza ma 'yan najeriya sai dai wannan tallafi shine zai yi kamanceceniya da canjin mm. takaddun kuɗi mm. a halin da ake ciki to Allah ya kyauta eh honorable mu kalli wannan kasafin kuɗi da shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya aiwatar wanda tuni ya ci karo da suka da musamman 'yan adawa suke ta yi ga jiya tsohon shugaban ƙasa obasanjo ya ce duk magadansa ba su ɗauki ba su yi halin ruwa ba mm. sun mai da najeriya dandalin ciwo bashi ne ba su ɗauka akwai dukiya a ƙasar da za a ciyar da ita gaba ba sai an aro kuɗi ko a cikin kasafin ma ya yi nuni da wajen tiriliyan takwas a cikin kasafin za su tafi wajen biyan bashi ne ce wannan abin takaici ne ga kuma ko da yake akwai kalamai da shi shugaban kasan ya yi wanda wasu ba su gama imani da shi ba ban san ko ta yaya 'yan najeriya za su fahimci ya ce ba zai laminta da duk wanda ya naɗa shi bai yi abin da ya kamata ba zai iya koransa ya ka kalli kasafin kuɗin da kuma matakan da yake shirin ɗauka na koran duk wanda bai tabuka abin kirki ba Uh, mu fara da maganan shi kan shi kasafin kuɗin mm. uh, na farko dai muna ganin kasafin kuɗi kala-kala na kowace shekara kullum yana ƙarawa kusan in ce yana lankawa eh, kuma da da za a zo a kashe kasafin kuɗi sai ka ji shi lokacin da za a sa ma shi kasafi hannu he an ciyo bashi hmm. don yanzu haka idan ban mance ba uh, akwai bashin da za a ciyo shi kan shi kafin wannan kasafin kuɗin a iya mm. aiwatar da shi sai an ciyo bashi an ɗora a kai ah, to babban abin da ya shi ne kamar yadda aka zana aka tsara kasafin kuɗin nan aka ba kowace ministry irin nata kason da kuma yadda za a tafiyar da shi abin da muke shi dan ƙasa ke bukata tafiyar da abin nan yadda ya dace. Mm. inda aka ce gashi kowane ministry su yi ta da wannan abu yadda zai taimaka ma al'umma su san cewa an yi kasafin kuɗin domin a ƙarshe kasafin kuɗin yana ƙarewa kusan in ce yana ƙarewa a kasafin a sama baya saukowa 'yan kasa suna gani mm. gaba ɗaya mm. yanzu in ka ji labarin yau an ce an yi kasafin kuɗi tiriliyan ashirin da wani abu mm. wannan kuɗi in ka ɗauka cewa za a aiwatar da abubuwan da aka ce in Allah da ɗan Najeriya zai ɗauka cewa zai samu sauki to amma a ƙarshe ga kamar da muka gani a baya sai abin ya tafiya ya tafiya sai ga dai je yau to mu dai babban fatan mu anan shine ko muna da wannan yakinin cewa wannan kasafin kuɗin da shi mai girma shugaban kasa da bulame tunun bai sa hannu ko in ce ake so a sa hannu ya ma sa hannu a mm. wannan sabo shekara kenan to muna fata muna cike da fata cewa kasafin kuɗi ne wanda ya bambanta da kasafofin da aka yi na da wanda za a aiwatar da duk tsare-tsare rabe-raben da aka yi na kowace ministry mm. ita ma za ta je ta aiki abin da ya shahi al'umma na ganin cewa sun aiwatar da ainihin abin da aka bata na kasafin kuɗinta game da shi kan shi na dana-dan da ya na cewa zai waje da duk wanda bai taimaka ma ma'ana bai abin da ya dace ba mm. wannan shi ne ya kamata shugaba ya yi a koyaushe na farko mutanen na an ɗauko su kusan in ce bari koma dai kan ministocin da ai kowane kasafin kuɗi an tura kowace mm. ministry tana da nata kaso mm. ah, akwai da yana da kyau duk ministan da aka ba shi kasafin shi wanda kuma shekara mai zuwa za a gani ya yi mm. an san me shekara ma ɗaya za a gane in yana wani abu to duk wani wanda bai wani ka wani abun kirki ba ya kamata shi mai girma shugaban kasa ya sallame shi ba tare da bata lokaci ba domin idan ya bashi zai bata mashi mm. gwamnati mm. ma'ana bata gwamnati shine bai komi ba ah, a ita wannan ministirin kaga babu katabus babu abun faɗa. to da haka game da sallama da duk wani wanda bai kataɓus ba a gwamnati ba ma ita kanta ministry ba ko minista duk wani wanda ke rike da mukami na gwamnati Eh, ya kamata idan dai bai yi abin da ya dace ba inda mm. eh, ba ma shugaban kasa kaɗai ba ko a jiha gwamna ya sallame shi mm. domin a kawo wani wannan ne zai ƙara taimaka ma ita gwamnati mm. da kuma waɗanda za a kawo ɗin cewa yau an kawo wannan an ga bai yi wani abu ba an sallame shi ba a ji wani tunanin waiwa ne ya kawo shi ba wai shi waye to wanda za a kawo wannan ko shi ma zai shiga taitayin shi kuma ya diba abin da ya dace haka ni ina goyon bayan wannan tsari wanda shugaban kasa ya yi amma kuma fata na shine yadda aka faɗi abin a yi kokari a ga an aiwatar da shi mm. cewa tun daga shi kan kanshi kasafin kuɗin yadda aka zo da shi a aiwatar da shi a fara ayyuka a fara tsare-tsare na gwamnati yanzu nan saboda talaka su san cewa shugaban kasa da gaske yake gwamnati da gaske take yi kuma talakawa na ran gwamnati mm. kuma shi kan shi ma'ana kora duk wani mutum wanda ya zo da alamun dahana ko kasala a ministerin shi ko a ma'aikatar shi abu ne wanda ke kira shi kan shi mai girma shugaban kasa shi ma ya tabbatar da wannan duk an dan samu wani abu na cewa ka kasa wani abu ko kuma an samu wani tungwila a ministirin ka hmm. a yi wajarar da kai domin ai dan kasa ne kai ma a wasu irin gwamnati suka hika a kawo wani wannan zai taimaka ma al'umma ina hmm. kira ga mai girma shugaban kasa da sauran shugabanni hmm. su taimaka su aiwatar da wannan kudurce kudurce da wannan tsare-tsare wanda zai taimaki al'umma da kuma ita kanta kasa to Allahumma Allah ya sa sun ji to eh, Khadija akan wannan kasafin kuɗi Mm. da koyaushe ana ganin akwai gibi a wannan bangare akwai mm. ciko a wannan bangare akwai rara a wannan bangare ga kuma uwa uba biyan bashi kalaman obasanjan ma sun sake tabo wani bangare da ya ce kasafin kuɗi mm. koyaushe yana zama ne wato na azurta waɗanda suke kan madafun iko su azurta kansu ko honorable ma ya ce kasafin nan bai cika sauka har can ƙasa ba wannan ya nuna gaskiyar tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo kenan to a nan wannan gabar abin zan ce a nan shine ah, malam umar wannan shine shekarar farko na wannan sabon shugaba da ya hau kan mulki mm. kuma ga dukkanin alamu shi wannan shugaba da ya hau kan mulki masani ne akan kasuwanci kwarai da gaske mm. wanda a inda nake kallo cewa bari mu gani me zai gudanar ni ban kalubalanci ko kuma in ja da yanayin abun da ya kasafta din ba sannan kuma um, a matsayin ni a matsayina na 'yar jarida da a mm. ranar da ya rantsar da ministoci ya faɗa cewa baya jin tsoron zai sauke duk wani wanda bai yi mm. aiki ba a kan abin da ya dora shi a mm. madafin ikon duk da aka bashi a wannan rana kenan sannan akwai abubuwa da yawa wanda ana kokarin najeriya a farfadar da ita ne wanda kasuwanci shine zai farfadar da najeriya mutane su samu abubuwan yi yau in kana da abun yi kana da kuɗi a hannunka dan an ce maka mai ko miliyan ɗaya ne in dai kana da biliyan ɗaya ba za ka cire miliyan ɗaya ka siya kama gaban ka ba ka mm. fahimta mm. to talauci shi ke kawo dalilin da za a ce kaza da kaza da kaza to idan abubuwan ɗin suka wadatu to za a samu abin da ake so yau aka raba ministoci kuɗaɗen da aka raba musu akan cewa bari a jira shekara a ga me za su yau mm. idan suka shararin titi dole za a ɗauki matasa ko kuma noma ko kuma magina masu shara masu kaza masu kaza su ma mutane za su matsa za su samu wani abu a cikin aljihunsu ya fahimce ni so a nan a cikin kasafin kuɗi babu wanda zai yi ma shugaban kasa katsalandan saboda menene shi mai masani ne akan kasuwanci dan kasuwa ne na gaske hmm. saboda ni dai uh, iya sani na tsakani da Allah ban shekarun da zan ci na fara wayo da sanin shugabanni da shekarun nawa ba masu yawa ba mm. gaskiya a tarihi ban taba jin eh, tarihin dan kasuwan da har ya kai matsayin shugaban kasa bu wanda ya iya kasuwanci ya zo mishi da kuɗi mm. irin shugaban kasan da ake tare da shi na yanzu mm. wanda ni a gani na babu dalilin da za a kalubalanci wannan dalilin kasafin kuɗi har sai in an shiga wata shekara an ga cewa abin da ya aiwana cewa zai aikata bai yi ba sannan duk inda ya dora a madafin iko sun cinye wannan kuɗi kuma ba yi ba sannan kuma bashi in an ce an biya bashi ai bashi ya ci bashin ba saboda haka a yanzu ne ta ci bashin saboda haka a yanzu ne za a sa ido a ga mene zai gudanar babu wanda zai kalubalance shi saboda baka gani ba balle ka ce ba ta yi na biyu yake yi ba ko ba shekara na biyu yake yi ba shekaran shi ne na farko mm. Mm. sannan kuma akwai abin da ake ce ma artificial intelligence mm. wanda ya bama uh, uh, minister of communication and innovation dr bosun tijani ya faɗa ya kira ga cewa yana neman duk wasu matasa ko a ina ne waɗanda suke da ƙwaƙwalwar sarrafa na'ura mai ƙwaƙwalwa inda za a samu artificial intelligence wanda ƙasan waje suke amfani da su a kawo matasan su hmm. zo a ƙirƙiro da wannan artificial intelligence in a ƙasa najeriya mu ma mu zama muna da shi za mu fitar da shi mu samu dala ka fahimce ni mm. to a irin wannan kaga ko kenan yana daga cikin a cikin ko tabbas ministocin da ya nada artificial intelligence abu ne mai matukar mahimmanci wanda harka ne eh na dala wanda sai dai kasar waje ta aiko mm. mana da shi mm. amma abin da ya fara faɗa kenan bayan eh, rantsar da shi kamar yadda ake faɗin cewa shugaban ƙasa ana rantsar da shi ya cire subsidy din mai to shi ma minister of communication and innovation wanda abin da and digital economy Dr. Mm. Busun Tijjani mm. shi ne ya faɗi hakan din bayan gabatar da shi akan cewa yana nema a sanar sanarwa ne ma yi akan cewa ayye kuwa ga duk wanda yake kwarewa sarrafa kwamfuta wato na'ura mai mm. kwakwalwa mm. akan cewa su zo artificial intelligence saboda ga suna application mutum da zaka zo ka kirkiri application nan me ne sunan tv nan da kake cewa net naija ne ko waye mm. artificial intelligence ne tv a hannunka kana gidanka da sauransu da sauransu ko muna da su a kasa najeriya to in ba kwarewa da kasuwanci ba ya aidiyan shi zai kawo akan cewa a fara wannan to wannan checkmating din da shugaban kasa zai yi abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma yana da daman da a bar shi da daman shi yayi abin da yake da dama a matsayin shi na shugaban kasa so amma idan har ya zama na cewa ya shekara a shekaran da yayi ya zama na cewa kuɗin da aka fitar na budget din kasa mm. din mm. an fitar da shi an yi abin da aka ga dama da shi kuma ya zama na cewa 'yan kasa ba su ga abin da aka yi musu da shi ba to suna da daman da za su kalubalance kasa kuma babu dalilin da za a ce an ɗau kuɗi an kai wani wuri da waye mutu waye ta saboda ba shi ya ci kuɗi ba. to honorable bari in dawo gare ka kuma watakila a gaba ta ƙarshe mu koma jihar katsina inda an yi sauyin gwamnati daga tsohon gwamna masari zuwa sabon gwamna dikkurada abubuwa da dama sun ba mutane mamaki game da tsohon gwamna idan aka kwatanta da waɗansu da suka sauka yawanci wasu suna hankoron in sun sauka ko dai su taho majalisar dattawa ko su zama ministoci ko su zama wasu dai masu faɗa a ji da za a ci gaba da damawa da su to amma masari ba ga yayi haka ba kuma ma hasali ba a ma jin ɗuriyarsa tun da ya miƙa wannan gwamnati shin yaya za ka kwatanta irin wannan halayya da kuma yadda duk kuraɗa ya karbi gwamnatin ba mu ji dai yana kukan bashi ba amma dai watakila ah, ko rufa-rufa ne ko ko yaya kada ka fahimci wato sauyin gwamnatin daga wannan zuwa wannan idan muka dubi ita kanta gwamnatin jihar katsina mm. tun daga shi tsohon gwamna dallatin katsina aminu bello masari mm. wanda shi ne ya ma shi sabon gwamna dukko radda oba mm. shi dama dallatin riga faɗa cewa wannan karan zai zo ya huta ne to ya faɗa dama ba zai tsaya takara ba kuma ba zai nemi wani mukami ba saboda ai a shekarun shi yanzu sama da saba'in ya kamata ya je ya sha makan shi lahiya ya huta kuma mun ga wannan maganan da ya na cewa zai hutan bai tsaya takarar sanata ba kuma bai nemi wani minista ba don mm. inda yana son ministan da an shi mm. to amma bai tsaya nema ba da ya ba da ya hand over ya ba da ya je zamanin shi can kauyen sai zana yana huta to wannan kenan game da kuma ita kanta shi hand over zuwa shi sabon gwamna ma'ana maganan wani ruwa-ruwa Eh, ba za mu ce akwai wata ruha-ruha ba idan ka kalli yadda ita kanta gwamnatin ta jiha wanda shi gwagware ya anshe ta mm. eh, ya anshi ya karba hannun shi wannan aminu bello masari domin ya ci gaba da aiwatar da ayyuka na alkhairi mm. ah, dama kowace gwamnati akwai tsarin da take zuwa da shi mm. dama saboda haka ne ake son a yi canjin eh, idan wannan ya zo ya yadda wannan ya iya yi da kyau ya iya gamsar da mutane to dole ta sana za a ga rana za a ga an gamsu da shi mm. ma'ana an gaji da shi mm. to wani ya zo kuma kowa in ya zo da irin nashi tsarin wannan eh, kamar da muka samu wannan canjin namu na shi kan shi eh, gwagwaran na yanzu mm. ma'ana gwamnan katsinan dr duka umar rada eh, gaskiya mu alhamdulillahi bisa yadda ya faro ta da ko in ce aiwatar da mulkinsa kusan 'yan watanni kaɗan wanda duk wanda ya kwana katsina ya tashi ya san cewa hakikan wannan gwamnatin ta ɗau saiti tana da alƙibla kuma ba komai ne gabanta illa ita ta duk kwaraɗa don hmm. ah, haka gaskiya gwamnati ce wanda dole kowa zai yaba mata ba wai ina yaba mata bane ba kawai don ina matsan jam'iyyar apc ko ko yaran duk kwaraɗa hmm. duk dan pdp ma da yake jihar katsina ya san cewa eh, mai girma gwamna ya san me yake kuma ya saita katsina yanzu yadda ake so ko da bai sallama ba dai ya san ana yin ko bai sallama ba dai ai da yawa ma suna nan suna son su dawo jam'iyyar APC saboda abubuwan alkhairin da ake gani cewa shi mai girma gwamna yana yi ba wanda zai juya shi ba wani abu kuma kamar da shi gwamna yake yanzu inda akwai wata damuwa ko ba wani ruha-ruha tsakanin shi da Aminu Bello Masari in akwai wani abu kowa zai ji to ba wani abu ba wata damuwa tsakanin shi mai girma eh, tsohon gwamna aminu bala mahaifi amma an yi ta jin zarge-zarge da yawa da wani mai kwarmato a mahadi shehu ya yi ta yi na badakalar da ake a gwamnatin a wannan kun ɗauke shi a matsayin zargi ne ba kamshin gaskiya ya eh, ai kamar yadda ka faɗe shi zarge-zarge kuma zarge-zargen yake kuma wannan zarge-zargen na mahadi shehu tun cikin tsakiyar gwamnati ya fara shi yake yin shi hmm. ba yanzu ba kuma tun kafin ma shi kan shi mai girma sabon gwamna ya zo mahadi shehu ke ta wannan zarge-zarge wanda har kotu an je bai yi nasara ba ya je kotu abubuwa dai sun faru game da irin wannan to dan shi ita a demokuraɗiyya ko in ce a gwamnati dama wanda suke gehe ba a gwamnati da su wannan zarge-zarge bai karewa irin su mahadi shehun suna nan da yawa ko wasu tsoro ne yake haɗa su faɗa shi ma rashin tsoro ne yake yana zarge zargen shi kuma a ƙarshe zarge zargen nashi ba wani abu da zaka ce gashi ya ya an gan shi gaske ne eh, ya wakana hmm. amma dai hakika gwamnati da ta koma hannun shi mai girma gwamna na yanzu gaskiya mutane suna cike da fatan alkhairi riba da ya zo da tsare-tsare kusan guda uku hudu har zuwa biyar wanda hmm. gaskiya kaf kasan nan ba wani gwamna wanda ya zo da tsari mai kyau na tafiyar da gwamnati na saita jiha domin kawo ma jiha ci gaba da kuma zaman lahiya da kuma walwala irin jihar katsina kowa wannan ya san da wannan kuma shi kanshi mai girma gwamna yana ci gaba da yi kuma yau baya bacci baya can baya can na ganin cewa ya ciyar da jihar katsina gaba kuma katsina ta ci gaba da zama lahiya to masha Allah muna godiya da kuka bamu wannan gudumawa a cikin wannan shiri na yau kuma duka-duka anan za mu dasa aya ta fatan honorable Allah ya maida ka gida lafiya to a ah, masu kallon mu duka-duka anan za mu naɗe aya mu kuma gintse shirin baki ɗaya wato a madadin baki namu wato honorable shafi'u yahuza kyafau wanda yake matashin ɗan siyasa ne kuma shugaban masu rinjaye na majalisar kusa da ta jihar katsina sannan kuma shugaban gidauniya ce ta wato galadiman bebejin katsina foundation sai kuma ita khadija mahmud wadda gogaggiyar yar jarida kuma abokiyar aiki ta cikin gida kenan wanda muke tare da ita ana to a madadin su da kuma sauran tawaga ta kaftan da suka sanya hannu musamman emmanuel da capacity waɗanda suka naɗi wannan shiri yayin da mr bright har ila yau ya sada mu da ku ta madadin su ni umar muhammad gombe da na jagoranci shirin nake cewa ku tare mu a mako na gobe domin ganin mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye na tattaunawa da fatan za mu wuni lafiya mu kuma ci gaba da kasancewa da wato murnar sabuwar shekara ta 2024 masalam.